A yanda ake jajibirin sallah karama lokaci ne da iyaye mata kan leƙa kasuwanni domin yin cefane da sayan kayan miya inda muka samu zantawa da wata uwar gida wacce ta koka da cewa kayan miya ba sa tabuwa ga matsalar rashin kuɗi da ake fama da shi. suna na Binta Abba Abubakar. Gashe azumi ya zo Wallahi gashi komai tsada ba abin da yake arha a nan. Komai ka taɓa dubu goma dubu biyar. To ya batun albashi an yi albashi? A albashi alhamdulillah a jihar Kano an yi albashi tun shekaran jiya aka fara albashi. Eh, a baka kayan miya ne ba sa tafuwa? A ya kayan miya ba sa tafuwa. kayan miya ba sa tabuwa. To ya kenan za a yi sallah? Haka za mu ruwa, haka za mu rufa asiri miya za ka yi ibada ka ce ba za ka yi abinci ba dole haka za a yi. Haka Allah zai hore yadda za a yi. To mun daga yan kasuwa ne ko ko mun. A to mu da mun san mun shekara ta zai irin wannan season din karshen damina ya zo ana samun wannan matsalar. ko me ya haddasa wannan tashin farashin kayan miya malam shehu yan kaba ya bayyana abin da ya haddasa wannan tsada ya sunan malamin sunana shehu ali shehu yan kaba na kwankwasiya ta batun kayan miya kaya suna tsada a magana kayan ba na azumi eh to gaskiya kayan ne a can a gona ce aka same shi abun ya riga ya zama abun a gona ma ana so shi naira dubu goma sha takwas sha tara mm. to shine kuma a kawo ana saiwa dubu ashirin tattasai ana saiwa dubu ashirin da biyu tumatir ana saiwa dubu goma sha biyar a tarugu ana sayarwa dubu goma sha shida da ɗari biyar. To me ka kawo wannan tsada? Eh yanayin kayan ne can babu. Amma mutane suna ƙorafin duk shekara idan sallah ta zagaye. Eh to ai kuma. su Eh to haka ne saboda kin san yanayi ne a lokacin abun da yake zuwa kuma lokacin nan damuwa damuna ta riga ta zo. Damuna ta riga ta zo kuma duk inda ruwa ya riga ya ya buge wurin to kayan ya riga ya mutu ya lalace to shine makasu da abun da ya sa. Al'umma dai yana kira da babban murya ga 'yan kasuwa da su dubi Allah su yi rangwame akan kayan cefane domin talaka ya sami yin abincin sallah. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.